Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji cewa 'yan kungiyar Boko Haram sun yi wani sabon kutse a jihar Difa. muna dauke da ƙarin haske dangane da ambaliyar ruwa da hawar ruwan kogin isa suka haddasa a shirin musamman muna dauke da rahoto a kan yajin aikin da ɗaliban jami'ar yamai ke yi yanzu haka ga labarin ɗaya bayan ɗaya mayakan ƙungiyar boko haram sun yi wani sabon kutse a garin gaskeru mai tazarar kilomita 35 daga garin difa ba dai ba da bayanin cewa an samu hasarar rayuka ba matar muhammadu na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto A cewar bayanan da wakilinmu na jihar Difa ya tattaro muna, ya bayyana cewa waɗansu kimanin su goma sha biyar da ba a tantance suwaye ba sun afkawa garin Gaskeru wajajen karfe takwas na daren jiya, inda suka fada wani shagon abinci da magunguna asibiti suka kwasa na kwasawa. Har ila yau dai a cewar wakilinmu waɗannan mutane sun tsallaka ta Kumadugu Yobe, kilomita biyu daga garin domin shiga a Najeriya, sai dai a cewa wakilin mu an ƙara tsaurara sintirin dakarun soja a yau da safen na a yankin na Tumur, inda aka rinka jin ƙarar bindigogi tsakanin 'yan Boko Haram da dakarun soja. A Muntari Muhammadu. gwamnan jihar agadez da mamobin kwamitin jihar mai kula da shirye-shiryen sallar 18 ga watan disamba agadez sokuni sun ziyarci wurare da ake ayyuka dangane da wannan sallah a yau da safe domin lura da yadda ayyukan ke gudana inda a jimilce suka ziyarci wurare takwas. Gwamnan jihar Agadez uh, Sadu Saloke ya bayyana cewa za a kammala waɗannan ayyukan cikin lokaci a hirarci da wakilinmu Musa Mamman. Mun ziyarci ɗakunan sauke manyan baƙi inda kuna gani suna bisa hanyar ƙarasawa. Sannan kuma mun ziyarci gidan samari da 'yan mata. Aikin yana ci gaba kuma sun bayyana muna cewa za su girmama lokacin ƙarasa ayyukan a cikin ƙayyadadden lokaci. Sannan kuma mun ziyarci inda ake gudanar da ayyukan yin hanyoyi. Bayan haka mun kuma ziyarci filin saukar jiragen sama. sama na Manu daya inda a nan ma ayyukan sun kankama. Sai dai 'yan matsalolin da ba a rasa ba da suke dabaibaye tafiyar ayyukan. A nan mun bayar da umarni domin ciwo kan matsalolin a cikin gaggawa. A takaice dai abubuwan da muka gane wa idanuwanmu ba shakka ayyukan agade Sokni zai tabbata a cikin lokaci. emblématique qui font la fête, elles seront gwamnan jihar agres kenan sadu saloke a hirashi da wakilinmu na agres musa mamman shugaban hukumar tarayyar turai jean claude jean ya gabatar da jawabin da ya saba yi a jiya akan yanayin tarayyar a gaban majalisar turan batun bakin haure na daga cikin bututuwan da jean claude jean ya tabo inda shaida da cewa tarayyar turai za ta kaddamar da wani fasalin saka jari na kimanin miliyar 44 zuwa 88 na euro a nahiyar afirka da kasashe makwabta waɗannan kuɗaɗe za su samu ta hanyar karo-karo daga kasashe mambobin tarayyar turan tun farkon wannan wata na september aka gano cewa ruwan kogin isa na ta hawa sama a yamai hukumar kogin isar ta bayyana cewa wannan shine ake cewa cote orange amma kuma tun shi aka yi la'akari da cewa ruwan na sauka ƙasa sai dai kuma suna iya sake hawa idan ruwan sama wato suka ci gaba da faduwa bashir alkali tanimun kwararre a harkokin da suka shafi ruwa a hukumar kogin isar ya yi wa hamadu mummuni karin haske Euh, Turan ranar koma sha biyu ga wata mun shiga a cikin mataki na layi ruwan goro mai nuna kashedi inda ƙarfin ruwan kogin isa suna zauwa ne da ƙarfin gaske kuma wannan yanayin ya yi kamari har zuwa ranar jiya abin riƙe ana abin da ya ƙara haya kalamarin shine manyan ruwan da aka samu a kogin silba wanda matattara ce da ke kawo wa kogin isa ruwa idan ruwa suka zo a layin launin ruwa ruwan goro to yana nufin akwai buƙatar ɗaukar matakai da gaggawa da duka abin da ya shafi baiwa ruwa hanya domin su samu damar wucewa. A ran tara ga watan Satumba ne ɗaliban makarantun lise za su koma makarantu bayan babban hutu. A tawa an riga an isar da kayayyakin karatu turan tara ga wannan wata. Kayayyakin sun haɗa da littattafai na rubutu dubu sittin da biro sama da dubu bakwai da dai sauransu. Kuma ana tararraba waɗannan kayayyaki a cikin makarantu. Mataimakin daraktan ma'aikatar kula da makarantun sakandare na jihar Tawa Isufu Abdullahi ya yi wa wakilinmu Abdullahi Ausuka ƙarin bayani. Kayayyakin karatu sun iso a ɓangaren ɗaliban sakandare kuma mun samu isassun kayayyakin karatu da za su ba mu damar soma karatu goma sha tara ga wannan wata na Satumba idan Allah ya yarda. Tuni mun rarraba kayayyakin karatu a cikin waɗansu sassa na yankin jihar Tawa kamar misali Keta, Madawa, Buza inda suka rage su ne Kwani, Ilela, Bagaruwa, Cinta da kuma Ablak domin kai waɗannan kayan karatu domin ba da damar damar soma karatu gadan-gadan. waɗanda suka yi nasara a jarabawar ɗaukar ma'aikata 1,831 a fuskar ofishin ministan kiwon lahiyar al'umma da aka soke a ran takwas ga watan afrilu da ya gabata sanadiyar magudi da aka gano cewa an tafka na ci gaba da yin korafi a safiyar yau sun yi wani zaman durshin a harabar ofishin ministan kwadago inda suka shida da aniyar su ta ci gaba da gwagwarmayya domin a yi aiki da jerin sunayen waɗanda suka yi nasara bisa ka'ida a jarabawar sabiu mashalele mamba na kwamitin waɗanda suka yi nasarar ya muna ƙarin bayani abinda muke so mu ƙara jaddada ma magabata su sani ba gudu ba ja da baya insha Allah za mu ci gaba da gwagwarmaya Dan hakkin mu ya hito dan duk wani wanda ya kasance da nasara bisa farki na gaskiya ya kasance ya ci gaba da samun wannan nasara za mu yi kokowa don medo duka wanda suka dace eh, da ita wannan jarabawa buskan hanya ta gaskiya su kasance suna saman lista ta harko ko saman lista ta biyu don babu wani bambance-bambance saman kowace lis akwai wanda suka dace buskan hanya ta gaskiya kenan ba gudu ba da ba ja da ba za mu ci gaba da kokowa har sai an maido kowa da kowa to amma wannan al'amari yana a gaban kotu me yasa ba za ku jira muna jiran kotu kuma mun yarda da aikin da kotu take amma abin da muke kuka da shi abin da aka mana ne tun da harko an hukunta mu bai kamata a hukunta ba saboda wani wanda ya kamata a hukunta su ne wa'annan ma'aikata wanda gwamnati ta sa aiki suka sa rai suka fifita wasu suka yi ta asa suka yi magudi abin da ya kawo rikici mu muka gani wa'annan mutane hukuma ya kamata ta nemo su ta hukunta su sabi mashalala kenan wato daga cikin waɗanda suka yi nasara a jarrabar ɗaukar ma'aikata a fuskar ofishin ministan kiwon lahiya wanda kuma aka soke. Daga ranar 17 zuwa 19 ga watan nan na Satumbar ne za a gudanar da gasar kwallon kafa tsarin Marakana ta nahiyar Afirka a Wagadugu babban birnin kasar Burkina Faso. Kasashe kimanin goma ke halartar wannan gasa waɗanda su ne Niger, Togo, Benin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire da kuma Mali. Wasu kasashen uku sun bayyana cewa za su shiga gasar kamar Kamaru, Gabon da kuma tsibirin Komor. Tawagar kasar Niger ta isa a birnin Wagadugu kuma an rabata ta a rukunoni biyu da suka hada na 'yan shekaru 35 zuwa 45 da kuma na 'yan shekaru 45 zuwa sama kamar yadda tsarin gasar yake. To yanzu kuma sai a dakace mu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Rediyo Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Daga da Rediyo Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Rediyo Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri. Tare da Rediyo Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da Rediyo Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka. A kan lamba ta da biyar da biyar gajeren zango. Adifa tare da rediyo amfani. A kan lamba ɗari gajeren zango. Kalangu. Karfe biyar da minti talatin da tara a nan studio Kalangu sai kuma shirin namu na musamman. Ɗaliban jami'ar Yamai sun soma wani yajin aiki na sa'o'i tasa'in da shida tun jiya inda suka ƙauracewa azuzuwa a jami'ar. Ga kuma karin bayani a cikin wani rahoto da muntar Muhammadu ya haɗa muna. A yau da safe komai ya tsaya cik a jami'ar Abdulmumunu Jofo da ke nan ya mai, inda ɗalibai sun ƙauracewa ajujuwan ɗaukar karatu. Shin ko menene ɗalibai suke yi ga abin da wani ɗalibi yake cewa? Na zo ɗaki domin na kalli talabijin ne domin ya ɗebe min kewa, kuma ina amfani da wannan lokaci domin gudanar da motsa jiki. Wannan duka dalilin dakatar da karatu ne. Muna kira da magabatanmu da su ɗauki sha'anin karatun boko da muhimmanci domin ciyo kan matsalolin cikin gaggawa. Ibrahim Mahmudu wani ɗalibin jami'a ne wanda duka da yashin aikin da ƙungiyar ɗaliban jami'a suka ƙaddamar bai hana waɗansu ɗalibai su ci gaba da nazarin karatunsu ba, inda suke amfani da wannan dama domin yin nazarin karatu. Muna cikin ɗakin nazarin karatu ne cewa da laburari domin ci gaba da karatu, domin ci gaba da karatu, tunda wajibi ne a gare mu, mu ci gaba da karatu ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, saboda ci gaban ƙasar nan shine abin muhimmi a gare mu. Gashi a yau muna kusan ƙarshen watan Satumba, amma har yanzu ba a soma karatu ba. Ibrahim Bukari ne mataimakin sakatare shanar na kungiyar ɗaliban jami'a. Ya ce hukumomi suna yi wa sha'anin boko rikon sakainiyar kashi, amma ya ce a wannan karo sai sun ga abin da ya ture wa buzu naɗi. Akwai angajaman da dama wanda wanga magabata na jamhuriya ta bakwai suka ɗauka wanda ba su cika ba. Shi kuma wanga magabata mun lura cewa magabata ne wanda sun ma ilimi mai zurfi musamman ma rikon kai na kashi. Mu yanzu bukatun mu muke sa a biya mu sha yanzu magani yanzu. A hali yanzu dai ba iya cewa ga lokacin kawo karshen wannan gwagwarmaya ta ɗalibai. Duka da yake ranar ɗaya ga watan Satumba ne ya kamata a soma karatu a jami'a. a gaida muntare muhammadu dauke da wannan rahoto a cikin shirin namu na musamman wato dangane da yajin aiki a na ɗaliban jami'ar yamai kenan wanda da shi muka karshen labarin namu na harshen hausa na maricen yau zan bar ku tare da musa hassan dauke da labarai da harshen zabarmanci a murin wanda suka kama muka gabatar da wannan shiri asmanu shi ke fatan a huta lafiya sai anjima. Studio Kalangu. Radio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da da biyar dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. akan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. a kan lamba 107 gajeren zango. A Arlita. Tare da Radio Ikokan. kan lamba 95.1 gajeren zango. Studio Kalangu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Agades. Tare da Radio Nomad. a kan lamba 101.9 gajeren zango. a Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba da da bakwai biyar gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba da da biyar biyar gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba dari gajeren zango. Studio Kalangu.